wannan baiwar Allah a yau din da muke ganin rahotanni ta yi irin mutuwar da dan adam yake ki shine mutuwar kujera mutuwar ba zato ba tsammani mutuwar da take zuwa dan adam bai shirya ba mutuwar da Allah subhanahu wataala ya tsoratar da mu a cikin alqur'ani a gurare dama hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt nabi dan adam ce haka wataƙila dan adam can yana shagalce yana ta faɗin tashi akan duniya wani lokacin ma a cikin shagala daga fala yake bai damu da addinin sa ba kwatsam mutuwa ta zo sai ka jira ce Allah ka maida ni ya Allah ka maida ni rabbirji'un yana nufin irji'ini arji'ini arji'ini arji'ini mana ya Allah ka maida ni ya Allah ka maida ni ya Allah ka maida ni sai aka tashi da shi ga jami'i zai ce rabbirji'un la'alli a'mal salihan fi ma tarat wannan shine burin sai a maida shi ko ya gyara ko ya aikata aikin alkhairi wani gun Allah yana cewa an anfiqu mimma razaqnakum min qawli an a ahadakum al-maut fa kula. rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu min salihin ku ciyar daga abin da muka azurta ku tun gaba da mutuwa ta zuwa ɗayan ku sai rika cewa ya ubangiji me dan me ba za ka dan da ka dan jinkirta mun zuwa ga wani ajali makusanci ma a ƙara mun dan kankanin lokaci dan in aikata aiki na kwarai in kuma wato in yi sadaka a kasance cikin salihan bayi Allah ce wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha jinkirta wani rai ba idan ajalin sai ya zo masa kuma Allah mai bada labari ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa ku duba da Allah ya bawa aiki muhimmanci Allah mai bada labari ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa bayan ya ambaci cewa wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar gabanin mutuwa ta zo muku ya kuma rufe da cewa zai ba ku labari akan abin da kuka aikata daga nan zamu gane cewa aiki shine dalilin zuwan dan adam na duniya duk inda Allah subhanahu wataala zai magana almuhim dai zamu tattauna game da rasuwar ita wannan baiwar Allah wacce ake cewa Saratu Sardaso a ah, kamar da na faɗan bata almuhim da zamu tattauna game da sai wannan baiwar Allah da yake cewa Saratu da su wacce ta mutuwar fuji'a kamar da muka ci karo da wata hira ta tattaciya wacce Freedom Radio Najeriya suka da wani daga cikin makusantanta ya bada labarin cewa wannan baiwar Allah ta mutu mutuwar fuji'a bayan ta kwanta ta yi sahur mana ta yi sahur ta ɗauki niyyar cika azumi talatin a za ta tashi da azumi a yau talata kawai washe gari aka gaba ta buɗe kofa ba ana buɗe aka ta mutu wani abin mamaki wannan baiwar Allah gabanin mutuwar ta da ɗan kaɗan wato tun a jiya yammacin jiya duk da lokacin da za a fara ganin wata ta yi comedy na ganin wata inda ta sa wani abu kamar mai kamar da abin hangen nesa na wasa take magana game da ganin wata. Wata alhamdulillahi da saura dai bai fito ba. Can ina duba wasu duniyoyin nake ganowa watan bai fito ba tukuna watan sallah da muke sa rai. Eh, amma ina iya bakin kokari na gashi nan ina bi waccan duniyar masu ce na hangota waccan duniyar Jupiter ake ce mata mai can an rubuta a jiki waccan duniya kuma neptune sannan kuma ga sunan dai duniyoyi amma ban ga wata ba gaskiya sabon wata bai kama ba eh insha Allah saboda hadari eh gajimare ya kare shi eh ya rufe amma daga nan zuwa anjima insha Allah ba mu ci gaba da dubawa da wannan na'ura ta wata duban wata in Allah ya yarda in na gani zan sanar muku kamar yadda yanzu nake dubawa ban gani ba ku ci gaba da bibiya ta da bibiya wannan shafi nawa na da su saratu andasko da su andasko in na ga watan nan zan sanar muku watan sallah insha Allah baiwa ce Allah ibani da kuma wannan na'ura da na siyo ta mai tsada daga kasar Amurka na siyo wannan na'ura saboda mu dinga ganin wata da kanmu kowa na iya ganin wata da kan shi Allah ya da in na gaya muku miliyoyin da na siyo wannan na'urar za ku mamaki to yanzu Allah da an jima zan sake zuwa zan sake duba ko zan ga jaririn wata na sallah Allah ya a sha ruwa lafiya to fa jim kaɗan da yin wannan bidiyo duka duka tsakanin ta yin wannan bidiyo ɗin awanni ne ta ce gagarin ku nan Allah subhanahu wataala ya dauke abarsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya dikanta ya gafarta mata yasa ta huta musamman ba muna kyautata mata zato tun da ta mutu da azumi a bakin ta amma akwai maganganu da zamu yi akan ta da ma sauran yan fina-finan Hausa waɗanda ainihin zamu aika masa da sako game da mutuwar ita wannan baiwar Allah bar mu saurari hirar da Freedom Radio Najeriya suke da shi wannan bawan Allah Wannan labar ta takaitaccen bayani game da mutuwar Saratu yar fina-finan Hausa. lai dai da asuba da ya tayi saurin da ta yi komai da komai da yaran gidan ta gama to yau ya ji beri kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita to ma aibace har sai Allah ya samu sayarwa. Kowa ya shiga daki ya kwanta da aka kai dai lokacin da suke tashi har lokacin wajen kamar karfe goma na saba da ta tashi ba sai ya ɗazu muke magana sai muka je muka ta buga ba. kofa da ake Allah ya karɓar jiya da baka kwalla kowa baka Allah ya mata rasuwa da farko za mu so mu ji cikakken suna da kuma alakar ka da ita da su suna na Mustapha Ibrahim Shigari Me ba gona tara harkokin tafiye-tafiye da shakatawa na'am da duk yaya alakar ka take da ita da su ajiya sar da su ya take yar uwa ta ce kuma kuma yar mata ta ce uwa ɗin uba daya to ga labarin da muke ji shin menene ya faru wallahi dai kafin lokaci yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi komai mai mara mai rai an ce mamaci ne dama duk mai mai rai mamaci ne wallahi dai da asuba da ya tayi saurin da tayi komai da komai da yaran gidan ta gama to yau ya ji bere kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita domin a yi bacci har sai Allah Allah ya samu sharwa kowa ya shiga daki ya kwanta to da aka kai dai lokacin da take tashi har lokaci wajen kamar karfe goma na saba da ta tashi ba sai ya ɗazu muke magana sai muka tafi muke tafi ta buga kofa kofa da ake Allah ya karɓi da ta da muka kwallo kofa muka je Allah ya mata rasuwa ya ga abin da ya faru ke daga bacci ne na koma da bayan bayan bayan sallah yanzu ina ne za a jana'izar ta kuma da yaushe yanzu ta bai wani jarabi don Allah ta muke suwa jana'izar ta yanzu ga muna nan gudun di nan ciranci cikin gari gidanta to ya nawa ta bari ita Allah bai taɓa ta haihuwa ba tun da take a rayuwarta wallahi Allah ya gafarta mata amin dan mazan Allah amin dan ya rasulullah to yan masu kallo Allah muku rahama mun ji yadda aka zanta da dan uwan wannan baiwar Allah ya labarta yadda wato wannan baiwar Allah ta rasu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanta ya fi mata ya gafarta mata hakika akwai darasi mai girma game da mutuwar wannan baiwar Allah hususan ga yan fina Hausa da kuma umuman sauran al'ummar musulmi amma game da yan fina-finan hausa yana da matukar muhimmanci duk mutuwa mutuwa ce amma yana da kyau su kula da irin yadda suke ta mutuwa wasu mutu ta hanyar hatsarin mota mutuwar a da yawa tana mutuwa a cikin yan fina-finan hausa duk da ke bana na goyon bayan arka alakanta mutuwar su da yin fim dukkan dan adam mamaci ne kamar da Allah Za ce kullu nafsin za'iqatul maut kowane mai rai mai kankana da ci mutuwa ba wani mai rai wanda zai rayu a wani duniya face ya mutu sawun mai da'a ne ko bisa asali ma wanda ya fi biyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asali ma wanda ya kowa biyayya ga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi shekara 1400 a mace sallallahu alaihi wasallam dan haka kowa zai mutu dama wannan duniya ba a zo dan a zauna ba gidan jarraba ne an zo ne dan a tafi sai dai abin da yasa mutane ke yawan yi magana game da yanayin da inda yake mutuwa wasu ta hanyar hatsari da yawa suna yin mutuwar fita saboda wannan ya yawaita a cikin masana'antarsu wasu na alakanta hakan da tsire-tsiren da suke sha daga wajen al'umma mutane suna yawan tsine musu ko faɗin miyagun kalamai a kansu haka zalika baki da suke yawan sha daga wajen malaman addinin musulunci to wannan abu ne da ba wanda zai tabbatar da cewa sababi ne da ya janyo musu wannan abu ko babu wanda zai iya kore cewa hakan ba sababi ne. saboda addu'a tana karbuwa kuma tsinuwa takan iya bin dan adam sai dai kuma shin wanda aka yi wa hakan ya tabbata cewa abin da ya same shi ta dalilin wannan addu'a ne ko wannan tsinuwar Allah ya karba ko bai karba ba asali ma shin wannan din ya cancanci waɗannan kalaman da ake faɗi a kansa ko da ko a ce yana da laifi duka wannan wani abu ne da Allah subhanahu ta'ala ya bawa kansa sai. abin da ne wannan shimfiɗa saboda magana ta gaskiya maganu sun yi wa kan yan fina Hausa game da mace-macen da suke kuma abin da suke aikata a cikin masana'antar fina-finan abu ne da ba a kyautata zato ga wanda yake a kai zai mutu kuma a ce ana nema masa ana sa ran zai haɗu da Allah lami na biya na daidai kiɗa da waƙa da suke haramun raye da suke yi haramun wasu awa da suke na barkwanci don su ba mutane dariya haramun ne nuna tsaraici haramun ne cakuɗa maza da mata haramun ne shi kansa cin kuɗin fina-finan haramun ne duk abin da Allah ya haramta Allah ya haramta cin kuɗin sa to balle ma uwa uba ana alakanta masana'antar tasu da bata tarbiyya mu duba irin tatabarzar da aka yi a yan kwanakin nan tsakanin wato ko hukumar ta tafi da Allah ya saka musu da alkhairi da wasu daga cikin masu kare san zuciyarsu game da fina-finan daba da daudu inda hukumar ta ce san bata yadda a jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin mai gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf a raka gudanar da irin waɗancan fina ba amma kuma su ɗin suka fito suna karewa suna cewa ma ai dole fim a Najeriya ko a arewacin Najeriya ba zai sai da haka ba a takaice dai kamar suna so su nuna cewa daudu wata ɗabi'a ce da ta zama al'adar Hausawa da ake nunawa a duniya ko kuma daba ɗabi'a ce ta zama al'adar Hausawa da ake nuna a duniya domin fim wata hanya ce da su da kansu ke kirarin cewa suke nuna al'adunsu da addininsu da ɗabi'unsu to haka kenan cewa dole sai an yi fim da daudu ko sai an yi fim da daba hakan yana suna yana nufin suna jingina wannan da cewa ɗabi'ar mutanen mace ba shakka da daudu da daba ɗabi'u ne ba masu kyau ba tun kafin zuwan fina-finai ana samun masu yi amma kuma finafinai finai sun yaɗa propagandar waɗannan abubuwa fina-finan daudu da ake da fina daba suna ƙara yawan adadin masu yi da ita kuma wannan hukuma ta tace fina dama an samar da ita ne domin rage banna a takaice ina so in haskawa masu finafinan hausa cewa maganganu sun yi wa kansu game da abin da suke koyawa a cikin finafinan. wanda mafi yawan mutane ke cewa uwa ne da ke lalata tarbiyya suke lalata addinin ɗan adam samari da 'yan mata da ke tasowa suna koyo gurɓatattun ɗabi'u kai tsaye daga cikin fina'in hausa sawa'un shiga batsa ne kalamai ne na batsa wani lokacin kamar yadda wani lokacin ake wayar da kan samari da 'yan mata akan abin da zai iya kai su yin albasha Allah ubangiji kyauta idan idan duk ɗan fim ya san wannan babu abin da ya kamace shi sama da da farko ya fara tsaftace wannan sana'a da irin waɗancan abubuwa yadda ke ba mu halatta ta a matsayin sana'a ba mun ce ba ta halatta ba na biyu yayi iya bakin ƙoƙarin sa ya tuba daga wannan sana'a gaba ya mutu musamman ya duba yanda ƴan uwansa suke mutuwa kada wani karfi mai ce zan tuba sai na tsufa sai duba ga mafi yawan su ba sa tsufa a cikin masana'antar galibi suna mutuwa ne very young saboda haka muna ba su shawara su ɗauki izina a mutuwar ƴan uwansu kamar ita wannan baiwar Allah wacce ta mutu kwatsam a daidai lokacin da take cikin wato jin daɗin wannan duniya domin duk wanda ya duba fina-finan comedy da take yaɗa short videos na comedy na a TikTok zai san cewa wato ko tana cikin yanayin da kwata-kwata bata kawo kanta mutuwa ba yana da kyau su ɗauki darasi akan wannan su yi kokari su nisanta kansu da abin da Allah zai tambaye su yanzu ita wannan baiwar Allah mun ga irin cece kuce da aka ta yi galibi akan ta baya akan wato wasu short videos da take waɗanda ba su dace da girman ta da shekarun ta an faɗa abubuwa akan da yawa akan ta ba mun da zamu ce sai dai Allah ya ji kanta ya fi mata ya gafarta mata musamman na ci karo da wasu yan bidiyoyi bayan mutuwar ta da na gani a shafin ta da na bibiya tana yin wasu ayyukan alkhairi kamar nema wa talakawa da marayu taimako ba shakka wannan yana ɗaya daga cikin azaimul umur manyan abubuwa da Allah ke so wanda yana da kyau mutane su fahimci dalilin da yasa wani lokacin shahararru ke fitowa cewa su ce a taimaka mutane galibi shahararru suna amfani da shaharun su ne domin taimaka wa wasu masu karamin karfi saboda akwai dubban mutane waɗanda suna cikin yanayin rayuwa suna fama da rayuwa wasu marayu ne za su iya sanin wannan shahararren yayin da akwai dubban mutane mawadata ba su san inda za su iya isar da waɗancan awa da tallafi ba su kuma ba su san wanda ya dace su ba galibi amma wannan shahararren sun san shi sai zama shi wakili ne tsakanin su da waɗannan talakawa wannan shine dalilin da yasa zaka ga shahararru suna fitowa suna nema mutane taimako bidiyon ta ya kayatar da ni yadda daga tana rabon abinci ga yara ta jera tana cewa yan dagwai dagon da so wannan ya burge ni ya sa kuma na yi mata fatan alkhairi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya jikanta yana da kyau mu dan yi tsokaci da wannan bidiyo muna fata Allah ya kai mata ladan kabarinta ya ba ta ikon amsa tambayar kabari domin har zuwa yanzu ba abin ne ta ba kamar da suka ce sai bayan la'asar da abin ne ta Allahumma ghfirullah daga sanda ke magana kenan kuma ta daga lokacin da kake kallon bidiyon ba ta ɗauki awanni da binnewa ko ta ɗauki kwanaki ma kai sanda ka zo kake kallo wallahu ta'ala alam ah, da farko muna roƙon Allah ya kanta Allahumma ghfirullah warhamha wa thabbita inda su'al Allahumma ghfirullah warhamha wa thabbita inda su'al Allahumma ghfirullah warhamha wa thabbita inda su'al bari mu saka muku wannan bidiyo saboda yana da muhimmanci game da abin da ita wannan baiwa Allah ta yi alkhairi bai dace a ce mun nuna wani abu wanda take na rashin kyautawa ba abin da ya fi kyautuwa mu nuna alkhairanta wannan shine abin da ya fi kyau mu yi wa musulmi dan uwanmu kyakkyawan zato alhamdulillahi mm, guyin guyin guyin guyin iyalan da su Allah sarki Allah muku albarka yan ƴaƴana yan marayuna da almajirai to har da manyan mata dai ga sunan dai zuwa suke masu goyo ne iyayen marayu duk zuwa suke su karɓi abincin sadaka da faffe da muke yi a gidan hajiya da sa ikon Allah ga sunan dattawa duka suna zuwa da yaran duka salamu alaikum jama'a kamar yadda muka saba dai ga abincin azumin mu nan kun gani bana da kwai muka yi da yaji da shinkafa da mai da kuma zo barodo mai sanyi alhamdulillahi ai azumin bana wallahi jama'ar mu kan suna shan zoki to Allah ya sa albarka duk wannan irin shine abincin da muke sa a take away container din nan muke ba su cikin azumin nan fatan mu kuma ko bayan azumin in mun samu kuɗi isasshe mu ci gaba da su wannan kwantena din muna bayarwa wallahi manya ma suna ta addu'a ga nan, a iyayen marayu duk sun zozo da kansu su ma suka ceto wannan Allahu akbar to yan uwa masu kallo wannan ba ita ce duniya har an yi an gama an tafi ka gama cin kasuwar ta tsafta wuce wataƙila bayan mutuwarta tana iya ganin rayuwarta a wannan duniya rayuwa ce yar kil tun daga lokacin da aka haife ta za ta iya da a ce dan adam zai iya tuna wannan din bayan mutuwa da sanda ta yi zama budurwa da sanda ma ta fara rayuwa har ta kawo da matakin wallahi rayuwa ce ya kaɗan idan aka tashi al'iyawa fa na kabari cewa zai gwargwadon abin da ya zauna zai zauna mai bi kuma awa ɗaya ba musamman waɗanda suke masu laifi ne suke ganin cewa kamar ba sun gagara Allah to sun gama rayuwa gaba ɗaya amma kuma sun shiga kabari sun yi ɗaruruwan shekaru ko dubunan shekaru amma kuma za su rantsi a filin kiyama su ce malami to kai wallahi ba su zauna ba sai tsawon awa ɗaya kadai saboda mai tsayin alkiyama da girman sha'anin ranar lahira saboda haka ya sai zama darasi ga mutane wallahi tallahi a koma ga Allah na faɗa darasi ga yan fina-finai na biyu darasi ga kowa da kowa da ni da nake magana da kowa wannan baiwa Allah ta rasu ba tare da ta san za ta mutu ba na ɗaya ajiye ta yi bidiyoyi waɗanda suke nuna kwamedi na ɗaukar ganin wata tana ta ambatan sallah sallah sallah na karatuwa ashe ajalinta ne ke karatuwa ta yi sahur kamar da yan uwanta suka faɗa amma kuma ba a tashi da ita ba jiya wannan da nake magana tana nan hayya marzuqa mu'afa tana nan tana rayuwa cikin kwanciyar hankali ba ta ba kanta mutuwa wani ma baya ba ta mutuwa saboda ba wai ciwo take ba in ba tana da wata cuta ba mu ba san ba a ji labarin ta ba a social media a matsayin ta na shahararriya wacce kana da ra'ayinta ko baka da ra'ayinta kana cin karo da ta? amma kwatsam yanzu sai gashi an ce wannan baiwar Allah ta mutu ya kace gani ko ni ko kai gobe wannan a ce wani ya mutu saboda haka yana da matukar muhimmanci duka mun miwa kamar faɗa mu rika tanadi domin mutuwa saboda wannan duniyar wacce ta shagaltar da mu ba komai bace ne karewa ce duk abin da muke faɗi tashi da nema na abin duniya wala bai zama dole mu ci wannan abin ba shi yasa idan mutum ya wani abu ko gida ko mota wani lokaci sai ana mai fata a ce Allah ya sa rai yi wa Allah ya sa rai yi wa da yawa mutane suna gina gidan da ba su za su rayu a ciki ba suna tara dukiyar da ba su za su ci wannan dukiya ba kaga kenan karshen wauta ne mutumin da bai san ran da zai mutu bai dinga tara duniya abin da ya kamace shi yana tanadi ga duniya sa kuma yana lahira sa tanadi to wannan ne yasa wani lokacin idan muna kwadaitar da mutane akan su fitar da dukiyar su ciyar da marayu su taimaki masu karamin karfi muna mamaki idan wasu suke ganin kamar wayo ma ake so a yi musu don haka wanda suke ganin haka ko kuma suna ganin kamar kai kake so ka tara kanka wanda ba haka bane ba so ake yi kai a suka samu lada na biyu ka cire wasu mutane daga damuwa dan kai ma Allah cire ka daga damuwa Allah kaɗai ya san irin wahalar da muke sha wanda a yau din nan gabanin da suke labarin mutu wannan matsalar mun dawo ne daga kewaye na rabon marayu waɗanda muka zaƙulo muke ganin cewa ya kamata a tallafa musu muka je muka tallafa musu dawowa ta kenan nake jin labarin rasuwar ita wannan baiwar Allah to haka mutum ya kamata ya zama ya dinga wa sa tanadi da abin da Allah ya hore masa duk damar da ka samu na ka ciyar da wani ka taimaki wani ka yi wa addinin ka hidima wallahi ka yi domin wannan shine abin da zaka girma bayan mutuwa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kan ita gashi wannan baiwar <clears throat> domin gashi wannan baiwar Allah ta rasu a yanzu ban ci karo da wani abu na alherin ta ba sama da ciyar da marayu da masu karamin karfi da ta yi ba shakka alheri ne da muke fatan zai yanta ta daga sauran kusakuranta muna roƙon Allah ya yafe mata abin da ta aikata ya sa aljanna ita ce makomarta ya Allah muna ka da ka kyawa da ka madaukaka kamar da take tausayin marayu ga masu karamin karfi Allah ka tausaya mata ka Ya ka yafe mata sauran kusakuran ka sa aljanna ita ce makomarta domin cewa tana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci gidan aljanna da irin kayansa da kyawunsa ciki da waje aka tambaya waye mai wannan gidan manzo Allah ce liman aqama ta'am wa sallabil wa aladal kalam wa salla bil layli wan niyam gidan aljanna nan na wanda ya ciyar da talakawa abinci ne ya salla da ya kyautata kalamai ga mutane ya faɗi alkhairi ga al'umma sannan kuma ya salla da dare alhalin mutane suna bacci almuhim cewa tana daga cikin manyan sababan shiga aljanna tare da cewa tana daga cikin manyan sababa na haɓaka arziki da kuma tunkuɗe bala'i da musu a duniya a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya jika wannan baiwa Allah ya Allah ka yafi mata Allah ka gafarta mata kuskuren da ta tafka hakika ta yi abubuwa da muka gani a TikTok Allah ya yafi mata wannan abubuwa yana ba da shawara ga masoyanta kada a dinga ɗauko su ana kalla a ɗauko na alkhairin a kalla saboda duk mutum ya mutu duk abin da ya bari ana kalla ana rubuta masa wannan abin